الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأ اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدقدقت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشعة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمه بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مساعدتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وولاة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wata cikin rahamar sa da tausayinsa ya hada fuskokin mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin da ake wa lakabi da masallacin shahidi shek jafar mahmud adam kano wanda yake wannan anguwa ta cikin murfala a kuma cikin wannan babban birni na kano kano ta dado gari jalla babbar hausa tumbin giwa yaro ta ta ta ko da ne ka zo an jika kuma wata magana gaskiya ce duk abin da ka zo da shi kano sai ka samu wanda ya fi ka shi a kano idan ka zo kano da sunna da karatun qur'ani akwai professional ahadin sunna da gangaren gangaren masana qur'ani da za su koya ma qur'ani idan ka zo kano da bid'a da shirka akwai jingima jingiman yan bid'a da bid'a ina addu'a wannan taro na ma Allah ya sa masa albarka kamar yadda muka sani a yau muka daura aure tsakanin Muhammad Buhari da kuma ya a wajen shi shugaban kungiyar jama'a shi zanen turbida a yau suna na tarayyar Kano babban limamin wannan masallaci shugaban hukumar alhazai ta jihar Kano shugaban izalar jihar kano shugaba na sashen karatar da addinin musulunci na jami'ar alƙalar farfaraito na makarantar manarun islam da tafizul qur'an darakta na ilimi na ƙungiyar izala ta tarayyar najeriya baki daya babban darakta na manara development project na ƙungiyar jama'a tijjanatul bid'a wa iqamatus sunna fadilatul doktor imam عبد الله الثاني الباكستاني المكي المدني الكندي الكشمالي الدولي to ina biya wannan tare na mu Allah ya kara masa albarka kuma taron ba mu talakawa ne zalla a ciki ba shugabannin mu suna wannan wuri mai girma gwamnan jiha muna tare da shi a wannan wuri sannan ya ɗebo mana duk wasu gingima gingiman tsima jagorori na ɓangarorin addinin da ke karkashin gwamnatin ya zo mana da su babban mai ba shi shawara ta fuskar addinin musulunci ali ba ba a zama lafiya babban kadan mai hijira ibn kura da manya-manyan mukarrabai da manya-manyan dakaru na gwamnati duka an zo da su to muna addu'a wani taro Allah ya kara masa albarka kamar da mana Abubakar Giro faɗa ba kowane gwamna yake yi zuwa ya zauna a wajen wa'azi ya saurari wa'azi ba idan ka ga Allah zai baka matsayin janna kuma ka zauna ka saurari wa'azi Allah ya soka da alkhairi sai ka gode wa Allah wannan jiha ta kano ina addu'a Allah ya kara zaune da ita lafiya ba dogon wa'azi zan yi ba amma da aka yi da zungurukin matasa da suka faru a wannan wuri ina so in jawo hankalin ku matasa a kan wani abu da yake da muhimmanci wani haɗari da ku matasa suke fuskanta a sanadiyar wannan kuma jihohin da ke fuskantar wannan hadari kasa da ke fuskanta menene wannan shi ne shaye-shayen muggan kwayoyi da suka yaɗu a cikin matasa wannan abu ne da yake da hadari kwarai da gaske kuma mun fahimci akwai waɗanda da gangan ake turo waɗannan kwayoyi daga wani ɓangare na wannan ƙasa zuwa wannan ɓangare na ƙasa da muke ciki akwai network na wasu marasa imani marasa tsoron Allah da waɗannan ƙwayoyi ake raba su ta hanyoyinsu su kuma suke amfani da waɗannan dama suna ainihin lalata mana kwakwalen matasa kuma daga jihohin da ake target a nan najeriya ake bukata a lalata kwakwalen matasa akwai waɗannan jihohi da da musulunci yake da ƙarfi a ciki akwai jihar kaduna akwai jihar kano akwai jihar jigawa akwai jihar sakkwato akwai jihar zamfara akwai jihar katsina akwai jihar kebbi waɗannan jihohi suna daga jihohin da ake targeting me yasa ake kokarin a ga an lalata kwakwalen matasan mu domin idan haka ya haɗu shaye-shaye a tsakanin matasa to rashin tarbiyya zai faru a tsakanin matasa matasa za su zama ba su da kunya idanun su zai bushe matasa za su zama za su iya cin mutunci masu mutunci za su iya cin zarafin wato dukkan wani mai daraja a cikin al'umma daga nan ta'addanci zai yawaita a cikin al'umma sannan wannan al'umma za ta zama ta mutu murin domin ɗaukawa ƙwaya bai iya sallah a kan lokaci ɗaukawa ƙwaya bai iya sana'a ɗaukawa ƙwaya bai iya hajja ƙur'ani ɗaukawa ƙwaya bai iya neman ilimi ɗaukawa ƙwaya bai iya zama likita bai iya zama injiniya ɗaukawa ƙwaya bai iya zama masara a jami'a ɗaukawa ƙwaya bai iya kasuwanci ɗaukawa ɗaukawa ɗaukawa ɗaukawa ne idan aka riga aka koya wa ayyan mutum kwaya to an riga an gama da al'ummar mu abin da ya saura shine watan bakin cikin mu ya kama sai mu gina na da zai kama Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu kuma abin ban shi akwai 'yan siyasa da suke ƙara taimakawa wajen yada waɗannan shaye-shaye kujayen ƙwayoyi ake lalata matasa tsara take ƙaruwa da rashin tarbiyya a tsakanin matasa Allah ka tsare mana matasan wannan al'umma saboda haka ya ku matasa ku zauna cikin hankalin ku da tunanin ku ku gane cewa mai maunar ku zai dora ku kan hanyar tarbiyya mai kaunar ku zai dora ku kan hanyar da za ku zama wani abu nan gaba a cikin rayuwar ku amma duk lokacin da ya zama na za a yaɗa shan miya don ba yayi a tsakanin ku to al'umma ta gama lalacewa shan kwaya yana da matsaloli da yawa matsala ta farko yayin da ɗan adam ya sha kwaya to kwakwalwarsa da kwakwanci na tunanin sai kan shi a wannan lokaci daga matsalar da zai fara samun shi ne bai san abin da zai faɗa ba sai su zai zama bai da binzani daga sanda kai da ka zama ɗan kwaya ka sha kwaya ka dubu ba wanda ya fi ƙarfin ka zage shi ba wanda ya fi ƙarfin ka tuna tunce shi ba wanda ya fi ƙarfin ka fi zarafin shi za ka iya fitowa ka zagi duk wanda ka gada har sai ka bai da binzani a wannan lokaci shi kuma harshe da kuke ganin shi yana da hatsari kwarai da gaske shi yasa a duk gaɓar da ɗan adam yake da su babu gabar da Allah ya masa marfi da za a sa sabo a kulle a rufe kofar a sa sakata sai harshe da idanu saboda hatsarin su a jikin ɗan adam babu wata halitta Allah da kasance shi a sa ta gidan kurkuku a kulle ta gaban harshe domin yayin da harshe ya gano magana ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ɗaya daga cikin zai faɗi kalma yana ganin kamar karamar kalma ce alhali wannan kalmar ta isa ta ingiza shi zuwa wutar jahannama shekara saba'in a tarbiyyar kalma ɗaya da ya faɗa ta isa ta nisantar da shi da ubangiji sama da nisan da ke tsakanin mafita rana da faduwarsa to yayin da ɗan adam ya zama hankalinsa ya faɗi ta zai gara komai alhali ƙur'ani mai girma daga cikin abin da ya a kan akan ayi takatar kan da su akwai mai a ciki akwai harshe a ciki idan kuna karanta alƙur'ani mai girma Allah ne zai gana akan harshe sai yace ya sanya harfin da za a rike harshe da shi ya za mu gane wannan Allah madauke sarki yace alam naj'al lahu aynaini alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain وهديناه النجدين الله يسي على النجد أنه في عينين أشير مسيح ولا أدى كده نجد أجيبا في الله يسي ولسانا بحرشي وشفتين da labba guda biyu double jet da za a jawo a kulla harshen saboda kare ban barma shine alamai da Allah ya ainihin wa risalan wa shafatain alqur'ani mai girma yake gura mana dukkan da kai idan dole da cikin bakin akwai mala'iku da Allah ya aje domin su rinka rubuta wannan kalma a sanadiyar wannan ne Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma da ya zo yana magana akan kalmomin da ɗan adam suke faɗa sai ce wa inna alaikum la hafizina wa inna alaikum la hafizin كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذ يتلقى المتلقيان ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يوى يوى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا هذا كتاب لا ينطق علينا هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون أم يعلمون أن لا نفوت أم يعلمون أن لا نفوت نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أننا يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون duk waɗanda ayoyin da zai guda suke yi duk ta furta sai Allah ya sa mana yake sun rubuta ya ce ma yarsu min babu wata kalmar da adam zai furta illa da dai ne da qawlin face tare da shi akwai mala'ika da yana wurin yana halarce ko mala'ika sai ya rubuta abin da ka mutu a wannan lokaci ba rasibun wa atidun ba rasibun atid annatu wal mal'u asifa wal mawsuf shi yasa ya rubuta mana iri daya annatu yatba'u mal'utan fi rabbihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankihi wa ta'dihi wa tafsirihi abinda wannan yake nuna maka shine duk sanda za ka yi magana ka san me za ka faɗa a wata aya Allah ce Allah ya tabi na ma na na kuma wasu rahu da na jihar shin ko suna tsammanin da musan gana wasu da musan shirin su ba Allah ya ce bada wa rukun na da daihin yaki gona dukkan wani da ɗan adam suke faɗa a ɗaki suke ko a waje ko sun kulle a cikin ɗaki akwai ɗan aikan mu suna rubutawa in ji Allah madaukakin sarki Allah ta bani ikon furta alkhairi domin a rubuta mana alkhairi a wannan aya Allah madaukakin sarki yace hadha kitabuna yantiqu a lokacin haqq sai ce inna kunna nastantiku ma kuntum ta'malu lalle mu kasance muna rubuta dukkan abin da kuke aikatawa duk abin da kuke faɗa muna rubuta wa da Allah madaukakin sarki wannan sa dan adam dole ya san kalmar da za ta fito daga bakin shi to yayin da ka sha kwaya ta bugu ba za ka san kalmar da ke fitowa daga bakinta ba kana iya yi matar da take uku ba tare da kasani ba kana iya yi zakin tsoho ba tare da kasani ba kana iya cin magana da za ta zama da ba'i cikin al'umma ba tare da kasani ba saboda harshe da baki bai da control a jirewa da lokaci bala'i na shan kwaya na biyu yayin da ka sha kwaya yakan rufe tafarki na dan hankali na dan adam duk dan kwaya zai zama bai da hankali to shi kuma rashin hankali yana da hankali daga lokacin da aka ce za ka da hankali to a lokacin za ka zama kai da dabba sun zama daidai a wannan lokaci sai wani lokaci ma dabba ta fi ka hankali da wanda malamai suka ce san kwaya dabba ta fi hankali ya za ku gane wannan idan kuna karanta alƙur'ani mai girma za ku ga ayoyi da dama da Allah madaukake sarki yake sabanta mana mayar hankali da dabba qur'ani yake inna sharra dawabi inda Allah inna sharra dawabi الرب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها نعم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أنا مرة كنت فرصة إلا شر الدواب عند الله لما وفي شر حديث أشياء لكم الله mafi sharri a cikin masu tace wannan kasa da kuke gani Allah ya ce su ne da suka haɗa wasu sifofi guda uku a cikin eh asumu su ne waɗanda ba sa ji albukumu sannan bebaye ba sa iya magana har yanzu da gani ba annabi na la ya aƙali ba waɗanda ba su da hankali Allah ya ce waɗannan su ne mafi sharri a cikin duk halittar da Allah ya da kuke raba ƙasa kenan kwaya tana iya mai da ke ka koma cikin mafi sharrin halitta Allah da cikin sarki Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama haqiqa mun halitta domin mu tura zuwa wutar jahannama kasiran min al-jinni wal insi da yawa daga cikin mutane da aljanu da Allah da dauka sarki kamar an ce da Allah ya fi tsaye Allah ya ce da mun kulubun la yastazuna biha suna da zuciya amma zuciya ba ta da fahimta daga lokacin da ka sha kwaya zuciyarka za ta rasa fikihu a daidai wannan lokaci wa lahum adanun wa lahum a'yunun la yusiruna biha suna da idanu amma ba sa gani da idanun daga sanda ka sha kwaya ta bugu idanunka zai iya bambanta maka tsakanin alheri da sharri ولهم آذان لا يسمعون بها ga su da kunnuwa tangara tangara amma abin dan keke ba ta ji da wannan kunnuwa yayin da ka sha kwaya ka dubu kunnen ka zai iya bambanta maka tsakanin alheri da shari idan ka tangara wannan shine bala'in kwaya saboda hankalinka ya rabu da kai hankalinka ya gushi a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci kana iya kin kai a daidai wannan lokaci kana iya zagin babanka a daidai wannan lokaci kana iya kai. babu wani ta'addanci a duniyar ɗan ƙwaya da zai yi ba a daidai wanda lokacin za ka iya rafin na macen da ba ta je ba ta gani ba wannan ne dalilin da ya sa hanyoyin bugarwar aka haɗa su yanzu a cikin matasa akwai masu shan bula da ashana bula idan aka mata min da ashana sai a sha sai ya zama matashi ya fara fiki-fiki da ido ya zama ɗan bala'i a daidai wannan lokaci akwai masu shan ruwan kasa a mata min da kashin kadangare kashin kadangare irin farin kashin kadangare nan da yake cikin kadanga idan aka yi mis da ruwan kwata ka ga ta bayan ake ruwan kwata da kashe kwata gari ai an hauka akwai masu shan fetur za a zuba fetur rabin dalar a girgiza a girgiza sai ya ɗauki kumfa sai ya sa baki ya zuba ya zuba ya zuba can matsalaci sai ta ya fara tari sai ya fara bulinki bulinki da ido a daidai lokacin sai ya rinka jin duniya tana sama tana ƙasa sai ya ji duniya tana bolting and bolting and bolting akwai waɗanda suke shaƙar tuntuni wannan ruwa fari da ake yi domin share rubutu sai a shaƙa don a bugu akwai waɗanda suke shaƙar shalisha wata mata tana share ɗakin ta ta daga katifa ta samu kwanson shalisha saboda guda goma sha takwas yaron shi kaɗai ya shaƙe shi in ka ga yaro da hankici a halin yanzu a hannun shi lalubu aljihu za ka samu shalisha wacce ake don fatin keke sai su matsa ta a jikin hankici in suka matse ta gaba daya sai su nade sai kake yaro yana sa hannu kamar yana share hanci ne ba share hanci yake ba yana tuntura ne idan ya zuka ya zuka ya zuka ta ratsa shi da za a rika duka shi da sanda sai ya zuka ran sanda a sama amma ba zai zuka sai sanda a jikin jira sai lokacin da ya dawo hankali da kwashe shi a asibiti da shi don ba zai iya tashi ba amma kan da ake tikar tarda kwayar take jikinsa a wannan lokaci ba zai gane ganewa ba akwai waɗanda suke sai sukur bayan a masa mis da ana shi ma yana bugarwa kaga yaro ya bugu ya canza ya zama abu daban akwai masu shan maganin da ake domin mura a dubu masu shan benelin da totalin da tantalin da hautalin da sakarkalin suna nan yin yin da dama da aka yi su wanda matasa suke sha abin ban mamaki har da mata mace guda ɗaya ta juye don gani kwalbar benelin kamar guda biyu ko uku a cikin kofi ta sa kankara tana sha in ta gama sha sai ta sa gajeren wanda ta ce za ta da kuɗin uwarta in ta gama sha sai ta sa jin ta ce za ta tafi da kuma mijinta in ta gama sha sai ta zama yar bala'i da a cikin za a rubuta za a rika a wannan lokaci saboda bala'i da aka haddafa a cikin al'umma waɗannan abubuwa duka gaba daya suna raba ɗan adam da hankalinsa wata mata ta kira ni a waya daga Abuja wallahi sai ta sa da zubar da hawaye tace an riga da tafiya ta addu'a na shiga bala'i nace me ya faru ta ce ɗana mun kashe masa kuɗi mun tura shi turai ya je karatu karatu mai tsada ya dawo karatun da zai amfani Najeriya ya amfani al'umma take wannan yaro mun saba masa aiki da zai rika kansa ya rika iyali abokai suka koya masa shan kwaya take wallahi ba da yanzu yaro idan ya kwanta da safe ya fara bacci ba zai tashi ba sai da daddare sai rana ta faɗi in ya tashi ya wanka ya sa riga ya ɗau mota zai fita zai je ya kwana shaye-shaye in ya kwana shan kwaya da zai dawo sai da asuba ta ce alamun da zan gane ya dawo da asuba in ji an da kika banza da mota to sai in gane cewa ya dawo da haka za a buɗe masa ya shigo in ya shigo a guje ya sake faduwa ya kwanta ya rinka bacci ba zai tashi ba ba sallar asuba ba azhar ba la'asar ba magariba ba isha sai gare kuma ya sake komawa shan kwaya kace ko abinci barci ya rame ya bushe ya kanjame sai ka ce mai kanjamau sai ka ce mai tarin fuka ba ka dan ya bushe da ka ganci abin tausayi ta ce saboda tausayi na uwa zai ɗan yi jalof na dankali da wake da yar hanta in aje miki a bakin gado sai da tsari zai tada shi yana tambaye shi gaban daki in ya fito ya ga kula sai ya dan diba shi. ta ce domin bisani ba ya zamu ta kira yasa ta ce da wannan muka samu ya ɗan fara cin abinci ta ce ana gaba ta ba da tafiya da addu'a na shiga da layi ba san yadda zan yi ba wannan shi ne dalilin da yasa kuke ji a ce muku yaro ya yanka rabansa ka ji an ce yaro ya yanka uwarsa ka ji an ce yaro ya ce da wuka ka ji an ce yaro ya yi wa yarinya fado ya yanka ta ka ji an ce yarinya ta kace mijinta ka ji an ce yarinya mace a gidan miji tana so ya ci ta ɗauko ta yaƙa wa kishiya ta ɗauko ta a akwai wacce kishiyar da tsohon ciki ta sha ƙwaya ta bugu ta ɗauko ta jaɓa wa kishiyar a ciki da jaririn da ita yau suka mutu gaba da yawa da lokaci wannan wani irin bala'i ne matasa kwaya matan aure kwaya yanzu abin ya lalace hajjar kwaya ba mutum ya kai shekara tun bai sai mutum kwaya za a kawo raba cikin ayyukan wannan bala'i da ke cikin al'umma idan ba ka kasa masa birki ba to al'ummar ne ba mu san inda za ta zo ba nan gaba shi yasa da Allah ya zo kusanta waɗannan marasa hankali sai ya ce ulaika كالأنعام بل هم أضل إن da الله Allah ya ce ina yake kan al'ani waɗannan kaman dabbobin gida suke me yasa aka sukanta su da dabbobin gida ba a sukanta su da dabbar daji ba kaman tinkiya suke kaman akuya suke me yasa aka sukanta su da dabbar gida saboda dabbar daji ta fi dabbar gida hankali in kana neman sakara a duniya ta fi dabbar gida yanzu mafarauta idan suka kashe biri suka yanka shi a wurin kan birin da tsawahin da fata sai sun binne don idan ba su yi haka ba duk birnin da ya zo wani da zai kara zama a wurin ba ya ga ƙarfi ya kama da wuta sai ya yi ne sai ya shafa wa matan ruwa birnin ke na saboda zaka da yana da hankali amma tun ke an kana da tumaki guda goma sai ka kawo ne suna kallo ka yanka suna kallo ka fere suna kallo ka suna kallo ka wanke suna kallo ka daura suna kallo ka saka ta kina kallo ka zuba mai kina kallo ka koya kina kallo ka barba da yaji kina kallo amma za ki gudu ba za ki gudu ba me yasa wasu kina ganin matsala da ta shafe su ba to ba to to dan kwaya daidai yake da irin wannan kishiyar ijama mara ke sarki sai ka dan kwaya gobara za ta tashi a cikin gida a ce ka ji ka gudu ce gudun zai da a ce gobara ce ya ga muku gobara da wannan security light saboda ba cikin hankalin ke ba wanda zai iya su tsakanin dare da rana ya za a iya gane ita shi yan kawo biyu a abu sun sha sun buge sai yake tambaye da ya za su dare da ko rana ne sai da ya lokacin tafiya kuka za a gari ne ba dole a gari ba sai dare da ko rana ne to yanzu wannan ya sha kalli a cikin da ta kuma ya sa na Pakistan abin da zai ba su mamaki dan kwaya ko ya yi karatu su ne su dan kwaya don ka tattala gidan da masallaci suna cin abinci sai da rubuta ya zo ya sha kwaya tilis yana zuwa ya kalle zai ce assalamu alaikum to su sanan ba da kika rage shi garin gaskiya ya gudu na ce muku assalamu alaikum suka ta zari sai ya ka ji ne assalamu alaikum sai ya ce ce a sai ai babu magana ऐसा हुआ कुरान ऐसे है कि मजबूर भी वो फर्ज भी देखो क्या चाहिए तो क्या है कुरान है अल्लाह ने कहा मेरा ना नहीं कहा ऐसे मेरा नहीं पाया मेरा ना नहीं पाया अल्लाह ने कहा ऐसा ऐसे मोहम्मद में मौजूद होगा अल्लाह के जिक्र से कदम में में बैठा था मेरा तस्वीर है मतलब मैं सिर्फ नहीं होती अरे किसी गरीब कबीरा आप sai ji ana ta hanyar da jimiri ya riki ya ce mai ke faruwa aka ce ala zamar tamar da wani ɗauka ya rike ya zo masa fasawa ba da gudu ya ce ɗauka ya rike ya ce kuma ce zai tafi wanda ba aka ce ala zamar tamar da ɗauka ya kuma da tambaye mai zai zai ba ta masa ban da lokaci ne ma da gudu ya ce da ta rikicin da ake ai ayar zuwa masa fasawar ya tafi sai aka ce a shigo da shi ya adami suka ne rike shi yana tambaye ya ka shigo da shi ga wani ma da gudu ya ce ma da gudu ya ce mai tambayar ga yadda ya ba shi na shi ga sai aka miƙa masa za su miƙa wai sai ana zafar kamalar tambaya ta yi kace idan mata suna fuka wanke da dutsen mota yace na kai rika jin wata ƙara wai ƙarar nan daga wancan ne ko daga dutsen mota ne wannan ita ce tafiyar ƙanƙa yake tafiyarwa tafiyar ƙanƙa yake sai sai aka ce maka mutum ɗan ƙwaro duk da ɗaya ne ya kace ba ba ita aka ce maka mutum yana shan ƙwaro ɗan ƙwaro duk shirman da ya maka kake mamaki saboda ɗan yi ba su da zai yi masa ba ba su ɗan da zai yi masa ba ba kasashen da zai yi masa ba shi yasa ba bala'i kamar Allah ya rabe ku da shugaba ɗan kaya shugaba ɗan kaya Allah ya rabe ku da shugaba ɗan kaya duk shugaba bala'i bala'in da wanda Allah ya rabe ku saboda kullum shirman yau da ɗan shirman gobe da ba kakar shirman da wanda biyu da ko su suka tawa wai in ana nika wai ya kai tsara wai tsara da da dukkan duka da ke da waken ne ko san me faru akwai wani mahaukaci wani tafaɗo ya kan ɗan ya sanka haka in ana yin tafi sai ya zo ya sanka kusa da mara da yake an san bai dukan kowa bai cutar da kowa zuwa a shi sai a tafi a kai mahaifafi ne kuma ana yake tafi wanda mahaifafi a ce ya zuka wani da ɗan kami a hankali wannan ya taso da ya zo samu ɗan nan sai ya shi da bani sai shi ya shi da bani sai ya ɗan ya ce wannan ƙarar da gara bani ne da kuma ya shi a sassan da ya an ce da ta dace da shi ko ta dace da shi ba sai ta ɗan ƙwaya babu an ce da ta dace da shi ka wannan an Allah ka gafarta mana abinda wannan yake nuna muku shine hadarin da ke cikin ku bar ƴaƴanku su zama ƴan kwaya ku bar ƴaƴanku zama ƴan kwaya duk inda ake shan kwaya ta'addanci sai ya yawa a wurin duk inda ake shaye-shaye ta'addanci sai ya yawa a wurin dan giya dan da zai abinci ba dan kwaya dan da zai abinci ba dan kokin dan da zai abinci ba dan wiwi dan da zai ta'addanci ba a kaduna muna tafsiri a kaduna da alarama ake zuwa ake fara mu alaga ta malam babban bala'i ya shigo gari ne mai shan kwaya matasa maza da mata akwai yan kwayan da ya musulmai ne ta ana son addini amma ga kwaya ta karar. azumi suna amma ba sa sallah amma za su ne za su yi azumi sallah ba ba su sallah za su ta gaske da safe har sai rana ta kusa ta fara su sai yayin da za a kira sallah kayi brush ko kayi ashwaki ga lemo ga dabino ga dan abin buɗe baki su kuma sun kulla wiwi ne sun aje laita ko kalin ashana a kusa da kullun wiwi suna jira a yi ne a kira sallah da shi za su buɗe baki ana yin kira sallah za su ne za su danka da kanka ana kira sallah za su danka da kanka su duka su fara kira da ina su fara kira da sanarin samariya ku ji hadarin tsawa, amini ya kai amma yana kai azumi da me zai buɗe baki da ainihin wasan wiwi ita ce abin da zai yi buɗe baki da shi wannan wani irin bala'i ne matasa suna kan addini an gaskara da ƙwaƙwalwarsu sanda aka yi rikici a garin kaduna an yanka ya shi da sayi gaba da sunan jihadi haka da zama haka bane da sunan jihadi a sauran da suka tara yi ana ta kai har da ne sai sai musulmi ya ce wallahi ni musulmi ne suka ce ƙarya kake ya ce da gaske musulmi ne da daga cikin ta karanta ƙarya Allah ya kai musulmi ne mutum ya karanta ƙarya Allah sai ya kalli daya ya ya baba zai dai karanta ƙarya Allah ta tafiya da iya ba saboda ɗan ƙwaya ba zai iya zama ilimi ba ba zai iya karatu ba bai iya amfani a cikin al'umma shi zama sa bala'i ne a cikin al'umma da haddasa ta'addanci sai Allah ka gafarta mana Allah ka tsare shi amma daga shan ƙwaya

shugaban izala na tarayyar najeriya shugaban haɗin kan haɗin suna na afirka da shi da fadilatun shehu imam a doktor abdullahi balala yana da sa hanyar da ta zuwa zuwa an taɓa mai muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka na'am ba wai ya ce da ta ce zuwa da kusa muna tare da shugabannin ba a wannan wuri ku saurara mutum da zai da zai kai a kasance a gaba kowa ya zo da inda yake subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta an ƙarshe ta wasu ne ka salamu alaikum wa rahmatullahi